idan ka ce yaya za a yi a haɗa alaƙa da kanun wannan hadisi da kuma inda Allah ke cewa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam baya faɗin san ransa ba wani abu ne face wahayi da aka yi masa nan annabi ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum ko ku ne kuka fi kowa sanin al'amuran duniyanku sai kuma gashi manzo sallallahu alaihi ya yi magana game da kilili kuma an samu akasi ya hana mutanen madina yin kilili da ya hana su yin kilili sai suka ki sai ainihin noma bai yi kyau ba gonan dabino ya fito ya'ya sun fito ba su yi kyau ba misali to shi ne sai annabi ya ce ya naga dabino bai yi kyau ba sai ce ya rasu da kai ne ka hana mai kilili sai to ai wannan ni na yi inna ma zonantu zonnan na yi zato ne kayan zato wannan ishtihadi na yi ko ne kuka fi kowa sanin al'amuran duniyan ku to yaya za mu haɗa alaƙa tsakanin wannan ainihin magana manzan Allah antum a'lamu bi duniya dunyakum da kuma wa duk wa amil hawa in huwa illa wahyun yuha na'am na'am قال الشيخ الفوزان رحمه الله شيخ الفوزان الله يمسى رحمه يا شيخ ya ce abin da ya inganta lalle manzo sallallahu alaihi ya halatta ya ijtihadi wala yusamma qawluhu taqlidan wala yusammi qawluhu taqlidan ko wala yusamma qawluhu taqlidan ba a kiran maganar manzo Allah taqlidi ta kaddama amma al-ijtihad fi amr dunya amma ijtihadi ga al'amarin duniya fa huwa jaizun ya halatta manzo Allah ya ijtihadi ga al'amarin duniya kuma yana aukuwa da ijma'i kamar yadda ibn hazam ya yi kai toshi da wani samisul qissatu ijtihadi fi ta'bir nakal, misalin misalin qissan ijtihadin da yayi game da kilili na dabino sai ce magana Allah ta'ala da yake cewa ma yanzu azal hawa baya fadin san ransa ai manzo sallallahu alaihi wasallam baya furta san ransa kamar yadda mafi yawan mutane suke manzo Allah baya yi inna ma ya bil wahyi al mahad kawai yana magana ne da wahayi tsantsa ko kuma yana magana ne da ijtihadi allazi yastanbitu yastanbatu min alwahyi ijtihadi wanda ake istinbadi shi daga wahayi sai manzo Allah fa ya'khudhu bima tarajja ladai sai ya riko da abin da ya rinjaye gaba garin shi daga cikin wannan wannan ba a kira shi san rai ya galibu alaihi zannu a wannan dawowa ne zuwa ga abin da zatonsa ke rinjaye a gare shi an gane ya dawo zuwa ga abin da zaton shi ke rinjaye gare shi daga cikin wannan wannan shine abin da maganar manzon Allah sallallahu alaihi yake nuni gare shi ma sa'alahu nas an tarqi lokacin da mutane suka tambaye shi game da kilili sai ke cewa ma azunnu yadur ba na zaton zai cutar lauturika da an bar shi ubira bi annahu yazur sannan bayan haka sai ya gaba manzo Allah labari cewa ba yana cutarwa sai ya bar ijtihadin sa sai ya dawo zuwa ga gaskiya walwaki ya dawo zuwa ga hakikanin al'amari haza kama kaddamtu ijtihadun fi amri duniya wannan kamar yadda na gabatar wato ijtihadi ne cikin al'amarin duniya wato amma al'amarin shari'a akan mafi inganci ma abota ilimi wato inda Allah ke cewa ka nemi shawararsa a cikin al'amari hadu kama laifa wato hanyar shawara shine ijtihadi ba a neman shawara ga abin da yake na shari'a kamar yadda baya buya Shek Fauzan ya ce لأنه قد وقع كما في قصة سارة سارة بدر daga mutane قال شيء فوزان نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايه, إيه. وهناك امور يعني قوم ايضا قوم ايضا اولوا منكرا ونكيرا su ma 'yan ismailiya na? an yi shi ba shi ne kuwa? ba shi ba wannan ba ne wannan magana 'yan wannan ne baya sunansa 'yan mushabbiha ba karatun nan ba ne Ba Ba awwalu awwalu wato su din nan sun yi tawilin awwalu munkara wa nakirin sun yi inkarin sun yi tawilin munkar da nakir ashe ashawaniya su ma'asu a wajen su wato munkar da nakir shine rinjaye na yin karfi na sha'awa karfi na sha'awa ya rinjaye mutum shine munkar wa nakir ko kuma karfi na fushi ya rinjaye mutum wato karfi na fushi ko karfi na sha'awa shine munkar wa nakir a wajen su ba su yarda akwai wani mala'ika mai suna munkar da nakir ba su yan ismailiya albatiniya amma tashin kiyama tashi da kabari wato shine kaskancin rai rai ya kaskanta a cikin zirin nan na miƙa wuya zuwa ga sha'awa rai ya kaskanta a cikin ziri na miƙa wuya zuwa ga sha'awa da kuma wato ɗaura ta da ɗora ta zuwa ga ilama fihi lazzatiha lazzat ne zuwa ga abin da a cikin shi akwai jin daɗi an gane rai ya karkata zuwa ga ainihin san rai wato ya ɗaura kansa zuwa ga abin da a ciki akwai jin daɗi wannan shine hakikanin ma'anan na da kullu unasin bi imamihim ranan da zamu kira kowane mutum da imam ɗinsu daga nan ba maganan wani mala'ika mai suna munkar da sai su ba su ba ta akwai mala'iku ba yan ismailiya allati tajiru ismailiya ha. daga cikin matsaloli na gaibi wanda za ga yan ismailiya suna korewa za mu sami suna inkarin saukan mala'iku daga sama ba su yadda ba eh ba su yadda mala'iku na sauka daga sama da wahayi daga Allah ba a sun ƙara kan wannan sai suka yi inkari ya zamanto a cikin sama akwai mala'ika kuma a cikin ƙasa a ƙasa akwai shaidan ba su yadda ba kai sun ma yi inkarin dujel sun yi inkarin ya jujo ma juju kamar yadda yan ismailiya ke kudur cewa ƙur'ani na da zahiri da ne. wai abin da ake nufi da wannan faɗininsa ne suke fasarawa ba wai zahirinsa ba al-ma'lum luga ba wai zahirin shi ba wanda yake sananne a cikin lugar larabci ba shi sai yake nufi ba wato alaka dangantaka na zahiri zuwa ga baɗini lug ilal kishir kamar dangantaka kwaya ne zuwa ga bawo kwayan gyada da bawon gyada shi gaga akwai akushin wanne ne asalin abin da ake bukata a cikin gyadan kwayar ta so haka ilimin zahiri fasarar ne shi ne ƙwaya fasarar zahiri ɓawo ne an gane ko to ɓawo ana bari shi ne ga ga ainihin mai ga amawa ko saka ɓawo daga magari su suke amfani da shi amma masu kuɗi manya masu daraja suna amfani da ɓawon abu ne a suna amfani da ƙwaya ne kai wani zubatul baɗi ila zuwa ilkarin zubatul lok ilar ishin wata ban sa fi bi zalika bi ƙauli ta'ala sai suka yi riko da maganar Allah game da haka sai aka sanya ainihin katanga tsakanin su wanda yana da wani kofa shi wannan katangan baɗinin hufin rama. wato baɗininsa a cikin shi akwai rahama shi kuma zahirinsa wato miki ta ɓangaren shi akwai azaba saka in kai fasara na zahiri akwai azaba fasara na baɗini ne ake yi sai suka ɗauko wannan aya suka jingina shi zuwa ga sarransu eh insha Allah gaba na'am bismillahir rahmanir rahim babul wudu min masjid mar'a babun alwala daga shafan mace Allah ta'ala ya ce aula mastumun nisa ko kuka shafi mata kuma ya zama ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama na'am yace wa qur'a aw uh, lamstu aw nisa akwai qira'a aw lamastumun nisa ko kuka shafi mata وعن معاذ بن جبل قال أتى النبي صلى الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah me za ka ce game da mutumin da ya haɗu da wata mata ya san matan illa a atahu minha wato namiji bai taba zuwa ga matar shi da wani abu ba face wannan mutumin ya zo ma wannan mata da shi irin abin da mutum ke yi ga matar shi in ya aure ta wato babu wani abu face shi ma wannan yayi irin wannan abin ga wannan mata wacce bai aure ta din ba kuna da wani ko irin a ce mutum yana ya rungume ta yayi kaza ya sumbace ta da sauransu to shi ma yayi mata irin wannan abin shi wannan mutumin ko ba matar shi bace wa annahu lam yujami sai da cewa ba shi bai tashe ta ba bai tashe ta ba to ya rasulullahi ya hukuncin wannan yaya mutum zai yi haka qala anzalallahu hadhihi al-aya yace sai Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya wato ka tsayar da sallah bangare biyu na yini da kuma can cikin duhun dare Eh, can cikin duhun dare a yi azhar da la'asar Magariba da isha da asuba Inda hasanat eh lalle kyawawan abubuwa suna tafiyar da miyagun abubuwa kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagun ayyuka ya ka sauka mai da wannan aya to kenan mutumin da ya yi wasa da mace wato bai tashe ta ba A gane ku abin ya tsaya kan wasa ne ya aikata me ya aikata sokira to amma idan wannan wasan ya janyo hanyar ya take ta kaga alwasa'ir laha ahkamul maqasid wasila yana da hukuncin manufa tunda dai wasan shine sababin saduwan to shi ma wasan ya zama to haramun mai tsanani amma idan har abin ya tsaya ga wasa kawai shedan bai fuske shi ya koma zuwa ga saduwa ba to ya aikata sagira kuma yana da wuya mutum in yana yin haka shedan bai fuske shi din ba an gani inda mutum zai ringa kaɗaita da mace yana yin wasa da ita yana kaza yana kaza to ƙarshen al'amari nan gaba zai yi jima'i da ita an gane wani ko an ce idan mutane idan namiji da mace suka kaɗaita illa ka da salisu kuma a shaitan face shaitan ya zama shine na ukun su an gane to saboda haka ba kasafai akan yi haka ba a ce mutum ya yi wasa da mace kuma ya kyale ta ta yana da wuya na'am sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa to ka je kai alwala sannan ka je kai sallah kaga alwala aiki cewa aiki ne innal hasanat yudhibuna sayiat idan mutum ya aikata sagira to alwala na kanka da sagira yin alwala sannan da salloli da ake na nafila da azumi da ake na nafila da salloli guda biyar duk suna kankare ainihin sagira an mutum ya aikata amma ka ba ira ba a kankare shi sai an tuba na'am wa an ibrahim at-taymi an aisha radiyallahu anha an karbo daga ibrahim at-taymi daga aisha Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbilu ba'da azwajihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantan sashen iyalansa kuma ya salli wala tawadda sa'annan yayi sallah baya sake alwala abu dauda ya ruwaito wannan da nasa'i abu dauda ya ce hadisin mursal ne wannan ibrahimu taimi bai ji wannan hadisi daga aisha ba radiyallahu anha imamun nasa'i ya ce amma a cikin wannan babi babu abin da ya fi kyau kamar wannan hadisin duk da cewa hadisin mursal ne an gane wannan ko to shi ya sanya wato wasu malamai suka ce to hadisin nan da ifi ne hadisin da ke nuna annabi ya sumbanci iyalinsa bai sake alwala ba to amma kuma nasiruddin albani allah ya masa rahama ya binciko hanyoyi wajen guda goma ga wannan hadisin an gane shawahid shawahid shawahid a wajen goma sun muka duba cikin silsila a sahiha da wannan dalili ya sa albani ya inganta wannan hadisi saboda shawahid ɗan hadisin na da yawa an gane wannan ko faka hadisi ne sahihi insha Allah bi shawahidihi wanda ke nuna cewa dan mutum ya yi alwala sai ya sumbanci iyalansa bai karya mai alwala ba a wajen hannafiya mutum ya sumbanci iyalansa ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba bai karya alwala ba sai dai ya fitar da ruwa kawai amma a wajen malikiya su suna ganin idan mutum ya sumbanci iyali ya ji daɗi shi na alwala ya karye a wajen kuma yan iya shafan kawai hadasi ne in mutum ya sumbanci mace ko ya shafe ta kawai ya karye ko ya ji daɗi ko bai ji ba an gane wani ko kama abin da ya fi tabbata shine shafan mace a sumbantar mace mai karye alwala an gane ko da mutum ya ji daɗi to kila ka ce to in haka ne to ai ai in mutum ya ji daɗi shine ya karye alwala sai mu ce to ya hukunci in mutum ya ji daɗi kawai ya kalli mace ya ji daɗi bai sumbace ta ba kawai ya ga mace sai ta ba shi sha'awa kawai sai ya ji daɗi jin daɗin ke karya alwala ko sumbanta kawai eh idan sumbanta ne kawai to haka cire jin daɗi in kuma jin daɗi ne kawai da zarar mutum ya zauna kawai sai yayi yi tunani kawai yana tunani sai ya ji daɗi kawai sake alwala kuma jona ko to shi yasa mazhabin hannafiya na da ƙarfi kan wannan matsala din cewa sumbanta din sai idan an ji daɗi a sumbanta din kai ko an ji daɗi ko ba a ji ba an afwan yawa sumbanta din sai an fitar da ruwa idan ba a fitar da ruwa ba wato dan mutum ya sumbanta ko ya ji daɗi ko bai ji bai karya lola ba su ayin hannafiya sun hada da sumbanta da runguma da sumbanta da runguma su a nasu duk bai karya wa nan wani ne na wannan akwai ruwaya akwai irin ruwaya a wannan ajiyar ba akwai ruwaya a cikin bukhari ma akwai ruwaya to shi za nan abin ne yawwa to shi ne na san da ruwayan shi ka ga hankali na kawai ya ɗauke zuwa ga wancan kuma ruwaya haka ne yadda wanda mutum ya faɗa eh ta bangaren wancan ba eh na'am taziri taziri na kama shi za a mai a irin shi bai وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن كربو عائشة الله يقارى متى يدات شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لموتردة بين يدي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسر صلى alhali ni ina gice gaba gare shi ta kwanta a gice gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam irin yadda ake gicciye jana'iza haka ta kwanta irin yadda ake gicciye jana'iza na'am idan hatta idan arada an yutira masani bi rijli har sai lokacin da manzo Allah yake so ya yi sai ya shafe da kafan shi dan in tashi yana so ya yutiri sai ya shafe da kafan dan in tashi ni ma in yi wutiri din ya hukunci mutum ya taba matar shi yana alwala yayi alwala eh a gani a nan annabi a cikin wata ruwaya idan zai yi sujada sai ya zungure ta sai ta ɗage kafafuwanta saboda ya samu daman yin sujada to anan kaga ai ya taba ta a to mutum yana sallah yana sallah sai taba iyalinsa ya hukunci alwalan shi ya hukunci sallan shi sallah ya ɓaci alwala ya ɓaci kaga da sallah ya ɓaci to da sai mu ce to a nan wajen manzo Allah kenan wa iyaz billah ka ɓata mai sallah kenan a'a kila ba wai an bata mai sallah ba ne wannan kususiya ne na manzan Allah da za mu ce kan wannan Kususiya na manzan Allah ne annabi shi yake kadaita da wannan amma in ba manzan Allah ba ne duk wanda yake sallah ya taba iyalinsa shikenan sallah ya ɓaci. an gane to asali shi ne a ta'asai bihi sallallahu alaihi wasallam Kususiya ya taɓa ma asali asali shi ne a yi koyi da manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ba wato shi kususiya. wato ya wato khilaful asali in mutum zai tabbatar da shi sai ya kawo dalili yau menene dalilin da ya nuna kususiya ne in babu to mafi alkhairi a janye wannan magana kawai ya halatta mutum ya taba iyalinsa yana cikin sallah kuma bai karya mai alwala ba na'am na'am an aisha radiyallahu anha qalat eh. faqadtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan na rasa manzon Allah na neme shi na rasa wani daren min al-firash daga cikin shimfiɗa sai na lalube sai na nema annabi na ta neman shi wadatu yadayya ala sai na ɗora hannaye na akan cikin diddigen saman diddigen sa yana a masallaci tana ta lalube cikin duhu sai ta taba kafarsa yana cikin masallaci kafafuwan duk ya kafa su yana suna sana yana sallah wa huwa yaqul sai ke cewa yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik ya Allah lalle ni ina neman tsari da yardanka daga fushinka wa bi muhafazatika an uqubatik ina neman tsari da lafiyanka daga azabanka a'udhu bika min ina neman tsarinka minka daga azabanka la ufsi sana'an alayk bana iyakance yabo yabo a gare ka kai kana nan kamar yadda inda kai yabi kanka wa muslim tirmidhi wa sahih eh, na'am gaba eh, yana cikin sujada wa huwa fil masjid yana cikin masallaci ko huwa fil masjid yana cikin sujada na'am bismillahir rahmanir rahim al muslim mir'atu akhihi musulmi shine madubi Shi ne madubi na ɗan’uwansa uwansa gilashi ne shi da ɗan’uwansa uwansa san eh, glass a idan mutum yana so ya ga yadda fuskar shi yake zai duba madubi ya ga fuskar shi yi kyau ko bai yi kyau ba Ya yi baki ko bai yi baki ba misali to shi musulmi kamar madubi ne ga ɗan’uwan shi musulmi wanda musulmi zai iya ganin aibinsa ta hanyar madubi shi wannan ɗan’uwan uwan in ya ga kayan kuskure zai gaya ma cewa waje kaza ka gyara kayan laifi waje kaza waje kaza ka kyauta ba waje kaza ka saba ba Allah a gani wannan shi ne musulmi na kwarai wanda zai ga kuskuren ka ba zai je yana zagin ka ba ko yana gulman ka zai je ne ya nuna ainihin kayi kuskure waje kaza dan uwa ka gyara duk da cewa irin wannan a wannan zamani yana da wuya a gani ka fito tsaro ba da gaya wa mutum kuskuren shi wani daga nan ya zama abokin gaban ka kenan amma mutumin kirki shine wanda da zaran ya ga mutum ya tsaya tsakani da Allah yana nuna mai kuskuren shi ya tsaya ya gyara ba tare da yanci zafi ba don wanda ya nuna ma kuskuren ga masoyin ka ne misali na'am kuma kai magana ina kama shawara da na wasu abubuwan eh kwarai da gaske ce wannan wannan tun da ya gaya mun haka so ai ba da ba shi sai ga wai ka gaya mai gaskiya ne ba dan ya gyara gyara kayan ka baya zama sauke mu raba amma shi sai mayar da wannan gyara kayan ka ya zama soke mu raba sai zama to duk wani shawaran da yake nema wajen ka ya daina yanzu kai maki yanzu ne na'am na'am haddathna asbab qal akhbarani ibn warash ala akhbarani khalid bin umayd na'am ana khalid bin yazid an sulaiman bin rashid abdullah bin rafi ana abi hurairah radiyallahu anhu mu'mini madubi ne na dan uwan shi da ra'a fihi haiban aslahu idan ya ga aibi ga dan uwanci sai ya gyara mashi wannan aibi an gane a tashi tare a faɗi tare ko a faɗi tare a tashi tare حدثنا ابن ابي حازم عن الوليد بن رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن mumini madubin dan uwansa ne shi mumini dan uwa ne ga mumini dan uwa ba zai taba yarda ya ga aibi ga dan uwan shi kyale ba in yan uwantaka na gaskiya ne wato zai kare mishi ga ainihin duwani a duwani kasance da zai same shi wato mana zai taimake shi ga ainihin sana'an shi zai tsare masa sana'ansa in ya ga dan uwan shi musulmi wato gonan shi zai samu matsala zai tabbatar da ya tsare mishi gonansa sannan kuma dai a ya tsare mishi ainihin tozarta in ya ga dan uwan shi musulmi zai wulakanta to zai taimake shi ya kare wannan tozarta don kare tozarta kuma sannan yana kewaye shi daga bayan shi yana ba shi kariya ta baya inda mumini bai ganin bayansa idan za a cutar da shi ta bayansa zai ba shi kariya an أحمد an عاصم an حدثني عن ابن ثوبان عن أبيه عن man akala bi muslim duk wanda ya ci ko loma guda daya ya ci ko loma daya da musulmi wato duk man man man akala duk wanda ya ci loma daya ga musulmi mana ya zo ya dafa abinci ya kira musulmi ya ci abinci tare da shi ko loma daya ne fa inna la yudimu mislaha lalle Allah zai ciyar da shi misalin abin da ya ciyar da dan uwan shi wannan wannan abin da ke ne ya sunan shi giba wanda ya zo ya ci mutunci nan uwansa shi aka kira da wannan ya ci naman musulmi kenan wato ci ɗaya wanda ya giba da musulmi giba dai wato fa inna la yudimuhu misla habin jahannam ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسبعة فإن الله يقوم به مقام رياء ها wa fa inna la yaqumu bi maqam riya wa sum'a yawm al musaddiq li akhihi thumma yadhhabu ila aduwihi fa yatasallaw shi ne maganar giba ne eh an ce ar-rajulu yakunu sadiqan ko sadiqan li ahadin thumma yadhhabu ila aduwihi fa yatakallamu fihi bighayr al-jamil ne man akala bi muslimin akalatan wanda ya je ya yi giba da musulmi gaya giba an gane ya je ya faɗi wata magana wato abokinka ne sai ya ɗauki magananka sai ya je ya ɓata ka a wajen wani makiyinka liyujizahu alai bi ja'izatan fa azamahu zalika wato ya ci abinci da sunan an gane da mutuncin musulmi an gane fa azamahu zalika al'adu da aka sahu saubar fala yubarak lahu fi bal yu'azabu fi an gane wannan ay man lam yakun bil li akhihi muslim wala yu'ayinu ala izalati aibi zalika al'aqd bil ittila ala aibihi bal yakunu diddan lahu haythu yufshi yubahu ila aduwihi li ya'tarihi ar. wa sharrar fa yu'azibuhu fi kun gane na abin da yake magana wato wannan bawon nan man akala bi muslimin wanda ya ci abinci wato da musulmi a gane ya yi amfani da cin mutuncin musulmi don ya ci abinci eh ba'un na saudiya ne wato ya ci abinci da sunan musulmi kullu rago wato musulmi ne dan uwansa abokinka ne na jiki ko a ce wani ɗalibinka sai ya zo ya zo yana leƙen asiri ya kwaso aibinka sai ya je ya gaya ma wani don a ci mutuncinka kuma ji wannan ayi kaza kuma mai zaga wani ka yarda da shi wani abokinka ne na jiki ko ɗalibinka ne yana karatu wajenka sai ya zo ya kwaso aibinka sai ya je ya gaya ma wani makiyinka don yana so ya ci fuskanka to shi na kace fa inna allaha yud'imuhu mislaha lalle Allah zai ciyar da shi misalin wannan abun amma na jahannama saboda mutumin da ya yarda da kai ya kamata ka rike mai mai amanan shi malamin da ke karantar da kai ya kamata ka rike mai mai amanan shi misali sai kana amfani da daman yana karantar da kai kana ɗaukan sirri na cin mutunci kana kaiwa zuwa ga makiyinsa a gane wani ko wa man kusiya bi rajulin musulmi duk wanda aka tufatar da shi ta hanyar cin mutuncin mutum musulmi an gane yanzu ya ci mutuncin wani sai aka bashi wani kyauta aka bashi wani tufafi saboda cin mutuncin mutum musulmi fa inna la azza wa jalla yaksuhu min jahannam lalle Allah ta'ala zai tufatar da shi daga jahannama an gani yayi amfani da cin mutuncin dan uwansa domin ya ci abinci cin mutuncin dan uwansa domin a tufatar da shi wa man qama bi rajulin muslimin maqamar ya'an duk wanda ya tsaya ya tsaya da wani mutum musulmi matsayin riya da kuma jiyarwa an gane ko ya tsaya da wani wato yana yana mai riya da kuma ciyarwa yana so ya burge ba dan Allah ba fa inna la yaqumu bihi maqamar ya shi ma Allah zai tsaya da shi matsayin riya Allah zai nuna shi ga jama'a Sanan wasu kuma Allah zai ciyar da shi ga jama'a gobe kiyama Allah ya zo ya tsayar da shi kowa ya ganshi kuma ya tona mishi asiri shi ma gobe kiyama kun fahimci wannan ko babu ma la yajuzu min al-la'ib wal nizaa eh kaga wannan ke al-muslim mir'atu akhihi kenan shi musulmi madubi ne na dan uwansa A gani duk wani abu wanda zaka yi dan ka ci mutunci dan uwanka musulmi ka yi duk wani abu da zaka yi dan uwanka musulmi baka sirri ya baka sirri ka dauki wannan sirri ka je ka yada shi to kana da siffa na munafikai misali ko mutumin da yake dalibi ne zai dauki magana malamin sa ya je baka shi a wajen wani dan ya cimma burinsa shi ma duk irin wannan yana daga ciki Allah shi kiyaye na'am irin haka yan yan waye na baka sojojin baka za ga mutum ɗan siyasa ne zai shiga rediyo ya zo yana ɓata wani ko kuma ya ɗauko maganan wannan na ɓatanci ya kai ma wannan domin ya haɗa faɗa ko abin da ya kama da wannan sai ya samu abinci ko ya samu ana son shi ya ɗauki gulman wannan ya kai wannan saboda a soshi misali da ana yin haka a gani ana samun irin wannan a siyasa ana samun irin wannan a addini eh za ga wani ɗan siyasa ne zai zauna a wajen wani ɗan siyasa yana duba sirrin ɗan siyasan sai ya faɗi ƙarya da gaskiya ya gaya ma wancan shi kuma wancan ya ji daɗi an kawo mai aibin wancan sai ya bashi kuɗi shi ne ma'ana ko kuma ya mishi wani lafiyayyen ɗinki da tsada in malami ne ko ba kuɗi zai baka ba sai ka samu shiga wajen shi ko baka ba in ka ɗauko aibin wannan malami ka kai ma wancan malami don ka ci mutuncinsa sai ka samu shiga wa iyazu billah babu ma la yajuzu min al-ghani wal biza

ko da wasa ko da gaske inda wasa ne kaga ba sata bane inda gaske ne ya dauke mai kaya sata ne kenan fa idza ahadukum kenan la a kus ya zama la annahiya kada ɗayan ku ya dauki kayan dan uwansa da wasa ko da gaske ka dauki kayan dan uwanka da wasa ka boye dan ka dan wahal da shi sannan ka bashi ko ka dauke da gaske kaman sata kada mutum ya haka Idan ɗayan ku ya ɗauki sandan ɗan uwansa, to ya mayar da wannan sanda zuwa gare shi. Eh, ya mayar da ita zuwa gare shi. Adalu alal khair. adalu al khair. Mai nuni ga alkhairi. Sufiyan, سفيان عن الأعمش abi أبي أمر al الأنصاري ya ce wani mutum ya zo jan annabi sallallahu alaihi ya ce inni ubdi abi lalle ni an tsananta mu ya rasu na shiga cikin tsanani na ubdi abi wato na shiga cikin tsanani a gane ku. an jarabe ni da tsanani ya rasu lalla ni, ka ɗauki nauyi na ya rasu lalla ta nabi ce ni ban da abin da na ɗauki nauyin ka sai dai ka je wajen wane fala'allahu an yi hamilaka zai wa shi zai iya daukar nauyinka fatahu fahamalahu sai ya je wajen shi sai wannan sai ya dauki nauyin nasa sai ya je wajen annabi shi ya rasu lai wani fa ya dauki nauyi na alhamdulillah sai annabi ce duk wanda ya nuni ga alkhairi to yana da misalin ladan wanda ya aikata shi in kai nuni ga alkhairi kai baka da kuɗin da zaka bayar an gano wani ko kai baka da kuɗin da zaka bayar amma kuma za ka iya nuna ma wani mutum da Allah wani da Allah ka taimaki wani yana cikin tsanani to idan wannan ya taimaka tun da kai ne ka nuna hanyar da aka taimaka din za ka samu misalin ladan wanda ya aikata wannan din an fahimce ni ko za ka samu misalin ladan wanda ya aikata wannan kenan ba lallai sai yi ba ko da baka da kuɗi za ka iya nuna ma wani ya je yi in ka nuna wani ya je yi da kyakkyawan niyya ka samu lada a kan shi Allah shi taimake mu باب العفو والصفي عن اي sai waye sai mai kuma alƙadi iyad al'imam alƙadi iyad al'imam al-muhaddis wa alaikum salam Thank you. a tsanani akwai tsanani wani wani ba wani ba wani ne shi sun kawai wani bai da dauriya ne kawai wani daga daga daga nan jarabe shi kadan sai ya fara ihu wanda irin wannan jarabawa wanda aka mai kira amma mutane da yawa kila ma wanda ya kai kara zuwa gare shi ba yana fuskantar wannan shi bai sani ba a mutum ya shiga wahala sosai ta inda ya rasa yadda zai da rayuwarsa a gane to irin wannan zai je iya zai je samu wani a ce baka mai da sauransu wannan ba laifi ne. amma da ɗan lalura wanda mutum ya dan fuskanta da ƙyar yake gudanar da rayuwarsa wannan ba kiran shi tsanani to kila wanda ka gaya ma shi ma haka yake bai sai ya gaya ma rayuwar shi ne na fasan gani a ah, magana ne mai kyau yana son kullum Allah ya bar shi a wadace bayan roƙon kowa abu ne mai kyau ce Allah kada Allah ya jirbe da tsaron zan je wajen wani ya ce taimake ni a ya ce wannan addu'a ne mai kyau a yi na'am بسم الله الرحمن الرحيم fasali na goma sha takwas cika alkawari da kuma kyakkyawan alkawari da sadar da zumunci amma ɗabi'an manzo sallallahu alaihi wa sallam fil wafa'i wa husnul ahad dangane da cika alƙawari da kuma kyakkyawan alƙawari da sadar da zumunci ishaq muhammad bin isma'il bi qira'ati alayhi mai ma'anar qira'ati alayhi a wajen malaman hadisi Shi ne, wato ka haddace hadisi ba lallai bane ya zama su ka haddace hadisi a wajen shi to akar maka lau akwai wani hadisi da na haddace barin karanta ka ji nayi daidai sai mutum ya karanta a gaban malam malam yana ci sai malam ya ce wannan karatu yayi daidai to wannan shine qira'a to kana iya cewa haddasa ne zaka yi cewa malam ya ban labari amma zaka ce bi qira'ati alai an gano wannan ko to bai halatta kawai ka ce haddasa ne kai shiru sai ka ce haddasa bi kira a ci alaihi eh ah, bin muhammad ala haddasa na abu isa alhabbal haddasa na abu muhammad bin nahas haddasa na ibn al'arabi ala haddasa na abu dawud ala haddasa na muhammad bin yahaya na haddasa ibrahim bin rahman إيه؟ إبراهيم بن سنان هو إبراهيم بن سنان قال حدثنا إبراهيم an budai an abdulkarim bin abdullah bin shakik an ibnihi ana bihi ana sallallahu bin azim hamsa eh kala ba'astun nabiy sallallahu alaihi wasallam oh bai'atu yace nayi nayi kasuwanci da manzon Allah nayi kasuwanci da annabi bi bai'in qabla an yub'as da wani ciniki tun kafin a aiko annabi tun kafin annabi ya zama manzo wani cinikayya ya hada ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya to wani ragowa ya ragu gare shi ila akwai wani ragowa wanda ban biya shi ba ko kuma akwai ragu na sai wani ragowa ya ragu gare shi fa wa atu wa an ati yahu biha sai na yi ma annaba alƙawari zan zo mai da wannan ragowan a gari akwai abin da ya rage ban bashi ba in ma kuɗi ko kuma kaya sai na yi alƙawari zan zo mai da wannan abu a inda yake sai na manta ban zo masa ba sai na tuna bayan kwana uku sai na zo ma annabi sai gashi annabi yana nan wajen yana jira na bayan kwana uku ba nan za mu ɗauka ƙila ya jira ya jira bai gashi ba sai koma gida sai ƙara dawowa wa shigari ya ƙara jira bai gashi bai koma gida sai ƙara dawowa kwana uku manzo Allah yana zuwa ya tsaya a wajen ko wannan bawan Allah zai kawo wannan kaya ko zai kawo wannan kuɗi ya cika alƙawari an gano wannan ko to shi ne ce sai annabi ce ya kai saurayi hakika ka takura mun ka matsa mun ka sanya na zo ina ta tsayuwa a nan ina tsayuwa nan ina jiran ka baka cika mun alƙawari ba ni ina nan wajen tun kwana uku ina jiran ka ya isnadin agan <laughs> wannan hadisin isnadin shi bai inganta ba yana dai nuni akan muhimmancin alƙawari in kai alƙawari da mutum kada ka yi wasa da wani alƙawari lalle ka cika wannan alƙawari na ma girtu a lamar atin ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam idan an zo mai da wani hadiya wani kyauta sai ce ku tafi da wannan kyauta zuwa ga gidan wacce domin lallai ta kasance kawa ce ga Khadija radiyallahu anha lalle ta kasance tana son Khadija radiyallahu anha an gano wannan ko ya halatta mutum yayi kyauta ga kawar matan shi ya danganta idan ka zo kai kyauta ga kawar matan shi mijin matan ba zai tsammani akwai alaka tsakanin ku ba keke fa ban gane ba na kullun yayi ko kyauta sai kawo gare ki in akwai alaka tsakanin ku ne ki koma zuwa gare shi ba kaza kaza kafin kankara zai ga an fara fada ko ba ka ba ta zuwa idan abin zai kawo fitina sai a nisance shi idan akwai kyakkyawan fahimta yau wani yake zai rinsu wace ce kuma ai akwai ya danganci mai kyautan idan shi mai kyautan wato ba tsoho ba ne ita kuma tsohuwa ce tukutuku abu ne mai sauki shi mijin zai zai ta godiya ma sai kai wannan wannan da Allah ya mishi albarka Allah ya mishi saboda ya san ya zaka ka nemi matar shi amma idan mai kyautar shi ma tsoho ne kaman kamanta to sai mu ce akwai wannan karin magana wai da kulli saqidin laqiqun duk wani abin da ya fadi akwai mai tsintan shi ita wannan tsohuwa wani yana ganin ta ne wata budurwa lafiyayya ga sanar an bai jona ku. to almuhim dai ya halatta mutum ya yi kyauta ga kawar matar shi sai dai mutum ya duba yanayin urfin da mutane ke rayuwa idan ya zama to ba a saba yin haka ba kana so ka yi sai matarka ta je ka tura iyalin ka je ta bada kyautan ko ka tura iyalin ka ta kai amma kuma iyalin ka in mai kishi ce ta doga gari ni na ga kawai ita ma tana ta yawan kyauta sai ta boye wala ta boye ta ki kaiwa ko ba sata ta yi ba kawai tsaban kishi ne yasa ba za ta kai ba an gano wannan ko an ce wani labari yake bani ke nake dariya cewa wai wata mata lokacin mata bi gare shi a lokacin da shi aka haifi dan wancan matan rago ɗaya aka yanka rago ɗaya to da aka zo wajen wannan sai ya zama to ya sayi rago guda ɗaya da ya sayi rago ɗaya sai kuma wani abokinsa sai karo rago ɗaya wai sunansa ɗaya da wannan yaron da aka eh saboda wannan sunansa ɗaya sai ce gashi abawa ne kaga rago biyu kenan to maimakon ya yi tunani mai zurfi matan shi biyu to alhamdulillah ai wannan tun da dai wannan kudi na ne wancan kuma ba kudi na bane ba zalunci ne kawai sai yanka guda biyu ga wancan wani zai yanka guda biyu abuwan sai ya ɗaura rago guda biyu na yanka sai matan ta tambaye shi wannan ba ta ce ai wannan rago ne za a yanka ma yaron da aka gani to shikenan shine sai ta gaya ma ƙawayenta sai ƙawayen ce to ke ki zauna kina wawuya har a yanka ma wannan rago biyu wancan shege ne za a yanka mai rago ɗaya <laughs> shi ne sai suka zuga ta suka ce abinda za ki shi ne ki sace wannan ragon ki je ki tafi da shi je ki ce ta abinda ki boye ne ta sace wannan rago aka nemi rago aka nemi rago ba a gani ba ita kuma ta sa aka je aka yanka masa rago ta kawai tana ta harkar da ragon yana ci suka ce wallahi ba ki baki yi zunubi ba da wannan zalunci da <laughs> kuma ita matan ba ba bace ita kawai kishi da ya za a iya ringa fifita wannan kan wannan a gane kaga ita bata san cewa kyauta aka bayar ba shi ma shi ma ya kamata komai ka ringa yin bayani komai ka ringa baje shi to? wacce kin ga wani abu mamaki wani wai wai saboda sunan shi ɗaya da wani ya bada kyauta sunan sunan dana Musa shi to gashi a ba Musa wannan kuma kin ga wanda na siya ya ce gani azai to shi tun da haka ne kawai ka yanka mana ɗaya mu ci mu kushi mu kushi ai ba za ta yi duk da haka ba za ta yi ta ba amma ya fi sauki kuma a lokacin da zai kawo makila eh? na? da da ya to shi ne da sai da shi ya fahimci da kuɗin to shi kuma sai yana so wancan da dai alhamdulillah ya samu to bari ya da suna yanka guda biyu namiji ne da sunan shi da ta sace ragon an gani? to irin wannan abin yana faruwa to daga baya an samu labarin kawayenta suna ta labari suna ta burge su ta burge su har labarin ya kai wa mijin an gane wanda ya gaya wani wanda ya gaya mana har isnadi ya koma har to almuhim ya mata suna da kishi to kai, a ringa baje a faifai in ba ka ba wallahi duk mutuncin ka mace na iya kiranka da wata kalma wacce za ka yi mamaki kana babban malami ko babban ɗalibi ana mutunta ka ta ce wani ɗalibi azzalimi zalincin mai namiji ya za ka yi ka yanka ma wannan rago biyu a jalali wacce rago ɗaya ne ka yanka masa da sauransu to su wannan kishi yana iya tura su faɗi wasu kalmomi gare ka duk mutuncin ka kuwa saboda haka sai mutum ya dinga kiyayewa ko bai ka dinga bace shi a faifai in abu ya bayyana ka masa bayani ga shi kai masa bayani gaba ɗaya. an yi kaza an yi kaza an gane to wannan ya karɓi rage wannan kishi din Allahu a'lam na'am na'am alkhairi to duk da zai kawo kishin duk da wadatar ka sai ka ragu guda ɗaya, shi ma ƙasar tana nasara kallo a yi dan yan yanka wannan a raba shi biyu mana ita wancan a bata wannan ka san matsalar shi ne kallon ai mutane suna kallo lokacin wancan Allah sarki lokacin wancan dan karamin rago aka yanka lokacin wannan kuma babban rago ne tana nan tana ci ko mutane suna kallon abu to kuma za su ga ai dan tare aka yi ma wannan wancan duk wani ba ta fahimta wani fiƙiu eh mafi alkhairi kawai ka yanka rago ɗaya ka huta nan gaba in an samu sai ka fara daga gare ta nan gaba in an ƙara haifan wani ɗa namiji sai ka yanka biyu wannan ma wannan ka zo ka yanka mata biyun shikenan an zo da lafiya za ta ce a wadata daga ita zamanin da talauci abin nan na ai sorry malam ina zuwa eh. ma girtu ala khadija ban taba kishi ga wata mata kamar yadda na yi kishi ga khadija ba saboda abinda na kasance ina jin manzan Allah yana yawan ambatanta ban taba ganin ta ban ji Aisha amma na ji annabi na yawan maganar Khadija Khadija Khadija to wani abin sai ya sa kishi nata annabi ya kasance yana yanka akuya bayu hudi ha'ira sai ya bada kyautanta zuwa ga ainihin yan uwan mamanta yana yana aikawa da shi zuwa ga yan uwan mama duk mutumin da ya baka aure ya wuce wasa tsakaninka da shi mutumin da tsakaninka da shi akwai surkuntaka to ya cancanci kowane irin alkhairi ya tsallake wane ya tsallake wane ya ɗauki ɗiya ya baka to wannan wato ya kamata a ce duk wani alkhairin ya same ka kai ma ka ringa tunawa da wayannan surukai din an gane wannan ko na'am ko da ku tuna da kan insha Allah kamar ta da wannan fitina tun da riga yi auren wasta azanat alaihi uktaha fartaha ilaiha wato yar uwar Khadija ta nemi izini zuwa ga manzo Allah za ta shigo gidan sai annabi ya ji murya ya ji irin neman izini irin na Khadija sai annabi ya nishadantu sai ji daɗi da ya ce tuna da khadija radiyallahu anha na'am sai wata mata ta shigo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa hashalaha sai annabi ya yi nishadi saboda ita wa asana su'al anha sai ya kyauta ta tambaya game da ita ma faraja qala lokacin da ta fita sai annabi ya ce innaha kanat ta'tina ayyama khadija wannan mata abin da yasa na ji dadin ganinta tana zuwa mana ne kwanakin khadija kawar khadija ce wa inna husn al-ahad min al-iman lalle kyakkyawan alƙawari yana daga cikin imani duk mutumin da ka san wani alaka ya taba hada ku da shi to ka rike wannan alƙawari kyautatawa da kuma zumunci da duk wani abu wanda ya kamata sani wa wasafahu ba'dhum wani sashen su ya siffanta annabi kana ya rahimahu ya ce sallallahu sallah wasallam ya kasance yana siffa yana sadar da zumuntansa Ya sulu zawi rahimihi eh, hmm. yana sadar da ma'abuta zumuncinsa min gairi an me alaman huwa abdala minhu ba tare da ya fifita su akan wanda ya fi su daraja ba yana tsayar da kowa matsayin da Allah ya tsaye da shi manzo Allah ya ce lalle ala bani fulan laisu bi laisu li bi auliya lalle iyalan bani fulan ba su kasance waliyena ba su ba waliyena ne ba ba ne gaira da lahum rahiman sa'abullu habi balaliha sai dai suna da wani irin dam suna da wani zumunci zan jika wannan wannan zumuncin da ainihin damshinsa. zan jika wannan zumunci da damshinsa sa bi ma'ana sai akwai su nan ba masoyana bane dan kafirai ne su an gano wani ko kasancewa sun yi ridda to ban sanya su daga cikin yan uwana na zumunci suna da alaka na jini kuma musulunci ya riga ya raba saboda haka suna da wani zumunci tsakanina da su wato zan jika wannan zumunci da damshinsa wato zan yi kokari in kyautata ma wayannan mutane duk da ba musulmi bane su tunda tsakanina da su akwai zumunci kenan idan ka auri dan mutum ko da mutum kafiri ne ya kamata a ce alaka tsakanin da shi akwai mai kyautatawa an gane ko kada wannan kafirci ya hana kai mishi alkhairi tunda ka je ka auri yash ya halatta mutum yana musulmi ya auri dan kafiri ya halatta ya halatta tunda ita matan ba kafara bace ita ko ita matan musulma ce ko kuma misalin mutum ya je ya auri krista a wajen wani mutum krista a je a ɗauro mishi aure a coci a kawo mai ita eh shi ai shekuwa ne ai matan shekuwa ne ne muka je coci cocin katolika muka yi muka karɓo matan shi yaya abin zai kasance an gani dama kana da awansa lafiya sai abu ya faru a ce to ai yaran anniyan nan ci yaran wannan anniya yaran anniyan ta ce wanda ka aure ta a katolika ai dole dole ya riga zagin waliyai na'am Domin ya riga bin ƙawayen mahaifiyar, ya riga kai zumunci zuwa ga ƙawayen mahaifiya. Eh. Na'am. Wa um, qad sallallahu alaihi wasallam bi umama. Hakika manzo sallallahu alaihi yayi sallah tare da umama yana rike da umama a nan wajen. An gane wato jikanyansa. Ita ce ibnati ibnati jikanyansa ce ita. jikan yin diyarsa wato ibnati zainab wato diyar diyarsa zainab wato yarinyar zainab ce ita umama ko ita kuma zainab biyar manzo sallallahu alaihi wasallam yana dauke da ita akan kafadansa ana faɗin irin makarimul akhlaq na manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya yi sujada sai ya ajiye ta idan ya miƙe sai ya ɗauke ta eh. na yana limanci wa huwa yawma izin ya ummun nas fil masjid shi a wannan lokacin yana limanci ga mutane a masallaci na'am yaro karami dan shekara ɗaya ko shekara ɗaya da in za kai shi masallaci sai a irin na wannan a sa mai famfas kada a zo da shi masallaci ba ba kunzugu idan an samu kuma kaga in kashi ko fitsari din zai a cikin wannan abu amma wasu aka sun zo da yaro babu ainihin wannan famfas din sai ya zo masallaci ya fitsari ko ya bayan gida wannan bai halatta ba gama da gangan da ya zo da shi shi ma ya san yaro zai iya yin wannan abu masallacin juma'a ka zo da yaro karami irin wannan to shi ne ka san wasu akwai sha'awar ɗaukar yaro sabon shiga ne eh, mutane kala kala ne wani sha'awa kawai ya ya kuɗi zai ja yaron shi tare da shi haka wani yake amma duk da haka tun zai zo kada ya zo ya cuci mutane ya cutar da su sai ya ya samu famfan sai sa mai ya shigo da shi masallaci akwai mai tambaya razin da ya yi sai ya yi ba wani bashi bane in bashi da shi ba lalle bane sai yanka in bashi da shi ba sai yanka ba amma yana da kyau din ya yanka na'am za a shiga neman taimako na eh, eh ma an ga mun wanda wanda wanda yazo an ba ba ma haya yayi ba ya sai kayan ciki ne sai aka zo da dabba aka yanka dabba a gaban shi aka cire kayan cikin sai daga bayan zai ce na ragon shi an sace bai rago kuma sun haɗa baki ne da mutumin kawai in ya kwashe in ya aka ajiye da kayan cikin sai a ɗauke ragon a tafi da shi sai zo yana cikin ragon shi waye sace mai rago bai da kuɗin sai rago ne ba wai saboda matar shi ta matsa sai an yanka an ba yanka ba zai fuskanci fitina har irin wayannan kenan matan sun fi karfin su kenan to saboda jin tsoron matan sai mata ƙarya sai aka sai kayan ciki aka zo aka yanka rago aka cire kayan ciki aka ajiye mai sai aka tafi da asalin ragon sai ce an sace duk ana yin wannan drama din Allah shi kiyaye to assalamu alaikum saboda lokaci ya ja jama'a magana dangane da tafsiri an fara magana kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce cewa wato kala-kala ne misali akwai akwai mutane wanda suke suka dauki alƙawarin za su biya dubu talatin akwai dubu ishirin akwai dubu goma sannan akwai yan dubu biyar zuwa ƙasa to yan dubu biyar zuwa ƙasa kamar yadda muka faɗa musamman a nan asuba wanda muka sawa ko ma abin akwai malam abdul mumin yana karban duwa yannan kuɗin inda mutum zai bayar ga malam abdul mumin nan shi zai ba sannan akwai yan dubu goma zuwa dubu ishirin shine malam malam abubakar bambali su malam abubakar bambali su ne suke gudanar da wayannan abubuwa an gane ko idan mutum zai bari zai bashi ko kuma ya ba wani ya bashi amma ka tabbatar ka ba wani kamar yadda na faɗa ka bi diddigi an bashi din in ba bashi ba karba ka je ka bashi yawan sannan kuma sai dubu talatin akwai masu dubu talatin har suna yi ma dubu ishirin din ma suna karɓar dubu ishirin suna karɓar dubu goma su malam rabiu da malam awwal su magaliban suna zuwa ne magariba a magariba da shayi karatun da ake magariba da shayi suke zuwa suna karɓar dubu talatin dubu ishirin dubu goma amma wa'annan dubu ishirin dubu goma su malam abubakar bambali suke karɓa saboda haka malam abu mumin kuma shi ke karɓar wannan daga dubu biyar zuwa ƙasa sannan sai a ga sunan na alkali ko ai duka an hada shi wannan ana to sai sai kuma yau sai kuma abin da ya shafi gidauniya shi kuma da asuba da can magariba da isha'i muna yin gidauniya shine duk sanda aka zo wato za a je a zaga a nemi taimako to muna so mu yi amfani da wannan dama kamar yadda muke yi a can a can da asuba da magariba da isha'i wato bayan taimakon da ake nema wanda ake bada rasit sannan kuma ana zan zagayawa a nemi taimako sai a gaya wa ɗalibai cewa alhamdulillah ga taimakon da aka bayar an samu kaza kamar yin haka ne shi ma zai bada fa'ida insha Allah kaga za a dinga zagayawa ana gidauniya bayan wannan abin da dan adam wanda mutum ya rubuta saboda haka to ga dai mutane ga kowa ya rubuta sunan shi ga da Allah duk wanda ya rubuta sunan shi ya tabbatar ya cika alƙawari wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula abu ne wanda in kana biya kaɗan kaɗan aka wani ga wani amin bashir ya ce zai biya dubu talatin akwai wani muhammad nasir zai bayar da dubu goma ire idan wayannan wato gaga idan mutum ya rubuta ba sai ka bayar a dunkule ba saboda bayarwan a dunkule wani lokaci yana da wahala kamar ka bayar dubu biyu ka samu ka bayar dubu ɗaya ka bayar ɗari biyar ka bayar kafin shekara ya zagayo kafin ramadan sai ga mutum ya gama biya ko ya ci ƙarfin biyan amma kace za ka bayar ne a dunkule gaba ɗaya to lokaci sai ga ga kuɗi a wajenka amma kana jin nauyin baya saboda wani abu ya taso ma yanzu kana so ka yi da kuɗi to da Allah duk wanda ya alƙawari ya rubuta sunan shi to da Allah ya tabbatar ya cika alƙawarinsa ga wani sun ko mutum zai dunkula ya bayar kamar yadda wani bawan Allah ya yi akwai wani muna gama magana muka ji alat ya tura dubu goma cikin account yanzu dubu goma shi na shi ne farkon wanda man dalla ala khairin falahu eh, misal da duk wanda ya tura dubu goma shi ya fara buɗe kofa na turawa kaga shi kenan kaga shi zai fara samun lada kenan na wannan al'amari wannan kenan a takaice na eh. kamar bangaren asuba eh wasu ba su zuwa kuma eh, za su iya ba malam nomi ko nawa ne malam nomi za su iya ba shi amsa wanda ba sa zuwa can ba sa haɗuwa da wani za su iya ba malam nomi shi dai malam nomi shi aka wakilta da asubahi sau muna sa bai tafa kan tsari mala mumin shi kaɗai da za a ba duk wani taimako na asuba an gane sannan gidauniya akwai gidauniya wanda ake yi da magariba da shayi shi kuma albani ne yake karban gidauniya kai tsaye kuma ya karba dama yana turawa ne cikin account direct su kuma wayannan in sun gama lissafi sai an yi lissafi da su an gama an tattara nawa aka samu sa'annan sai a tura cikin account kusan ana karɓar kuɗin ne kusan gab da ramadan su wa'annan masu tattarawa mana gidauniya ana karɓa ana ala tura ana karɓa ala tura cikin account na eh su ma su ta za a iya ba zalar ɗarar mondu su ma za a iya bayarwa almuhim da gaskiya muna buƙatar da taimakon yan uwa da kuma cika alƙawarin na ƙarshen wata kawai duk ƙarshen wata sai a zaga amma wannan na rasit din na nan sannan duk ƙarshen wata za a zaga za a sanar da mutane shi ƙarshen wata ya zo za a yi gidauniya saboda mun ga fa'idar shi ne a nagari ya ce maka gaskiya Allah shi taimake mu za a ya neman taimako gaba ɗaya lissafi ya nuna abinda aka rubuta in za a bayar duka gaba ɗaya ba nan dubu ɗari biyu da saba'in da ɗaya da ɗari biyar dubu ɗari biyu da saba'in da ɗaya da ɗari biyar in sun biya duka kenan ba to kusan a ƙa'ida ba da wuya mun ake samun rabi ma amma da za a taimaka a ce duk kowa ya biya za a samu dubu ɗari biyu da saba'in da ɗaya da ɗari biyar. Saboda ka a dage a biyar Allah.